Zarge-zargen na rashin tabbas kan takardun kammala sakandaren gwamna Bindo wanda kuma hakan ya haifar da muhawara a tsakanin al'ummar jihar ta Adamawa. Ko a kwanan nan ma an samu wasu mutane da suka gudanar da zanga-zangar lumana zuwa majalisar dokokin jihar domin shaida majalisar da ta ɗauki mataki kan wannan zargi da ake yi wa gwamnan. To koya suka ji da wannan batu wannan ita ce tambayan da na yi wa Honorable Ɗayyib Adamu Tukur, Mukaddas ɗin Jimaita kuma Sardaunan Damilu. Wannan magana ne kawai na son rai magana ne kawai na rashin sun ci gaba ba adamawa state magana ne wanda hasada kuma su ya kamata su san cewa hasada fa ga mai rabota ke ne dindodin na allah ne ya kawo mana shi allah ne ya turo shi ya zo ya ceci mutanen jihar adamawa Honorable Ɗayib Adamu ya kuma kirayi 'yan Najeriya musamman ma 'ya'yan jam'iyyar APC da su kasance masu haɗa kai waje guda domin gina ƙasa da ma samar da zaman lafiya mai ɗaurewa a faɗin ƙasar nan baki ɗaya ya ci gaba da cewa. Adamawa in za ka duba cewa jiha ce wanda muna da manya amma manya ɗin sun gagara su taɓuka mana kome wanda Allah ya kawo wannan ɗan talikin mutum wanda yake kishin jama'a mutumin da yake son ci gaba mutumin da kuma yana son shi abin da ke zuciyarsa shine ya ga adamawa ta ci gaba ya kuma shawarci matasa da kada su bari a yi amfani da su a wajen duk abin da zai kawo ƙasar nan koma baya alhassan haladu labaran libati daga yola